masu karyata alkur'ani labi shakkin min muriba suna cikin shakka game da shi muriba mai yawa sa kokonto ai mukin wa riba mai aukar da su cikin shakka wato da kokonto man amila salihan man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha وما ربك بظلام للعبيد وأن عمل صالحا دون دي أيكي نقري فلنفسي عمل يا أيكي ندون كنسا دون دي أيكي تابوان دي سا الهيري نا توبا ونيوا يا ينا دون وانك ندون شيرا أبا سكمكو الهيري wa mana sa a wanda ko ya munana aiki fa alaiha don kansa wato saboda abin na sakamakon munanawa ta yi to gare zai dawo saboda haka wato bai cuta ma kowa ba duk wanda ya abin kwarai to don kai ne wato abin nan eh, cutawa ce ga kai ne za ta tsaya ba ta shafin kowa wa ma ka bi zallamin Allah ka bai zan mai zalunci wani labi daga bayi ne wato Allah bai zama bi zulmin mai yin zalunci ba la qawlihi dan ya ce inna allaha la yadhlimu mithqala dharra lalle allah bai zalunci ko misalin kwayar zarra allah bai idan aiki ya kasance mai kyau zai ba da sakamako ne in ma mara kyau na zai ba da sakamako ne ilaihi yuraddu ilmu sa'a ilaihi yuraddu ilmu sa'a وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا آذناك قالوا آذناك ما منا من شهيد إليه رد المساء وتشأن قيامة أورا الله أكمل إلمنتا باب وندسان لوكتن ذا tashin kiyama illa dai alamomi annabi kawai shi ma da ya yi dora sun ka dora da tambaya ta a yara masa ai kun ga Allah ce mai fi ma'anta min zikira ha akan me kake ga magana ta ai magana ta ba ta kace ila rabbika muntaha sanin lokacin karshen ta ga Allah yake saboda haka sai Allah ya ce ce baka sani ba ba aikin ka bane Allah shi ya san lokacin da kiyama za ta zo saboda haka ilayhi rabbul musa mata ta kuma lokacin da za ta kasance Allah ɗaya ya sani la ya'lamu yi wani wanda ba Allah ba bai san lokacin da kiyama za ta ba. wa ma ta kharju min ce, wato wani samara ɗayan itace ba za ta yi to ba fi a can samari wato jam'i na samara wato ita itace ba za su yi na kama ga daga kwanwata ba audiyata wato kwanwata jam'ar kimmin da kasarar kabi wato kimmin mina a kama mai daga cikin kwalwata ɗayan ice kun san ɗayan ice cikin su ke fitowa sannan in kwanwata buɗe sai ɗaya su fito to ita itace ba za su yi toba daga kwanwata illa bai ilimi sai da ilimin allah don haka allah ya san komi ya san sha'anin kiyama ya san komi kuma wa ma ta hamilu min unsa babu wata macen da ke daukar ciki wala ta da babu wata wadda ka haihuwa ciki illa ya alamu ba ce Allah ya san cikin nan da kuma da za a haife shi wa yau mai in ka ambata ranar da Allah zai kira mutane ayyana shirakai ko mushrikai ina abokan tarayyar nan lau wayanda kun ka ce ina da wayanda kun ka laka mai ina suke wa qalu na kusurce mun sanar da kai alamna kala'ana yanzu kan mun faɗa ma min na min shahidi yanzu kan mun sanar da kai ba mu da mai shaida kana da abokin tarayya ai shahidin ba mu da mai shaida da zai ba da shaida bai anna laka sharikan cewa kana da abokin tarayya ba mu da wannan shaida kun ga duk abin da suka zato ya bace musu wa dalla anhum wa dalla anhum ma kanu yad'una min qabl wa dhanna dalla anhum ma kanu yad'un duk abin nan da suke bauta ya bace musu wannan gaba da ayi abuzuna wanda suke bauta wa min qabla can harko ai fi duniya can duniya min ma'buda ce ina abin bautar su da ka duk wani abin da ake bautawa in dai ba Allah bane to ranar kiyama ba a samu umarnin bauta ce kuma wato dole na mutum ya san abin da ake ce mabauta don in baka san abin da ake ce bauta ba sai ka zama ba baka san abin da a shirka ba Allah ya gafarta ba wa sun tabbata ranna sun tabbata ma lahu min mahisin ba su da makarkata ai maharabin ba su da wurin da za su bisa sheka su gudu min azabi daga azabar haka wannan ko yi al-mawdi aini wato abin nan ma kanu da una min qabl abin nan ma lahu min mahisin yace abin nan muta'allikon anil amali. wa na wa jimlatu nabawi sadda musaddar al-mafa'ulai saboda haka da abin nan da suke bautawa da abin nan da suka zato dukan su kowane ya bace musu duk babu shi sama bayyana ta'ala sifatul insani tabi'iyya sannan Allah ya bayyana sifar mutum irin sifa ta dabi'a wato al'adar mutum wa hiya rashin lahiya ne la zura anhu da bai gushewa ga mutum dabi'a da al'adar mutum ba ta gushewa illa bai ilaji wato sai da magani wadalika maganin ko wanda ka sa mutum ya gushe ga ɗabi'a ce wanda ba ta da kyau kuwa ta'alimatul shi shine karance karancen ƙur'ani. liman amara biyu ga wanda ya imani shi wato idan mutum na so ya ba al'adu ne da ɗabi'u ne waanda ya saba su wanda ba su da kyau to kama zuwa ya kai yana koyon karatun alqur'ani kuma shi ƙur'ani in ka koya karatu ne ka taho da niyyar shi ƙur'ani kai ka bi ne ba shi ka bin ka ba ka taho da ni ya an gwada abu ka dora kokari ka yi tawo da aya har ta dawo ta ce ra'ayinka a daidai to ba ka barin ɗabi'unka sai ka yarda ƙura'ani shi an gaba da tahowarka abinda duk aka faɗi sai ka yi ƙoƙarin dawowa ga abinda ƙura'ani ya faɗi to sa'an nan na ɗabi'unka za su gyaru kuma halayenka su gyaru Allah ya ce la ya samu da insa لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس وإن مسه الشر فيئوس قنوط لا يسأم الإنسان من دعاء الخير متوما بك وشيد دعاء الخير mutum ba ya koshi da addu'a ta alheri wato indai ya alheri na mutum bai bai gajiya da roƙo ne la ya zalu ya salu rabbahu almala bai bushewa yana ta roƙon Allah ubangiji na dukiya shi dai in mutum na ita dukiya kowa cikin mutane yana son ta ita ake ni da alkhaira a nan wato kowa na son dukiya illa dai wanda ya samu shi ya samu wanda bai samu ba shi ya hankali amma mutum baya gajiya da roƙon Allah almala dukiya wasiha da layya wa gairahuma da wani su na abubuwan alheri amma wa in masahu sharru idan sharri ya samu mutum alfakar kamar talauci wa shidda da wani tsanani haka wata damuwa to fa ya kanu da sai ka ganshi mai yawan da dai bi mali ga abin da mun rahmatullahi ga rahmar Allah shi mutum yana da wata al'ada da ya fada cikin wani hali sai ya dora dada shi kenan dada shi kenan dada na halaka dada ban kuma samun maita to Allah kuma ba a yi mai haka mutum da yawa wanda ya samu kai ne cikin matsala mai damuwa kuma daga kashi ta gushi. mu yan Najeriya Najeriya ha an ka hidda mutum da gidan yari yana tsare kuma ya zama shugaban kasa Najeriya ta saboda kun ya kamata abubuwan da muka gani su zama darasi gare mu game da ikon Allah e ka baɗe ɗebe tsammani don ka a cikin wani hali ka baɗe ɗebe tsammani in dai Allah duk sa'an da ka dawo gare shi gwargwadon dawowarka gwargwadon abin da zai ce ma da shi gwargwadon dawowarka saboda haka a daina ɗebe tsammani ga rahamar Allah don ka ka da cikin wani hali ka ɗaura tunanin da kai an gama da kai da ba ka yi towa to in wakar ɗebe tsammani ga rahama ce wa shi ko bai wa ba. kullum ka zama mai kwaɗayi ga rama ce nan wurin da karanta muku in makamanci ba wani barunji ya kama rago da yanki ba in makamanci ba ya toshe yanki ragon nan sai da ya yanki rabin wuya rago ragon sai ya yi wata irin zabura sai ya kuce mai yi cikin daji sai ya ɗauko yukan ga da jinin na rago ya bi hanya yana biyar rago ko da ya shiga daji yana isa wani wuri sai ya ga mutum na shirye-shirye yanzu an ka yanke shi sai ya dawo ba shi na dawowa ba sai ga 'yan sai sun ka ce ma'ar da lawar gabi da ba ta yi waya ba Allah ya tura mai ne lawar gabi da ba ta yi waya ba ga shi da yuka da jininta ga mutunan gaya jini na zuba yana shiro shi an ka kamo shi an ka ce shi ya yi mutumin an ka taho da shi inda alkali an an ka yi shi magana ya ce wallahi bai magana alkali ya ce sai ya magana ya ce wallahi mai magana don magana ce ba ta ga shi nan dai shi na ta addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin don sai Allah mm. ba mai yi sai ga matsala sai Allah ga mutunan ga ga shi da yuka ga hannu ga jini ga ita ba mai yi sai ga matsala sai Allah aka ce da shi kotu aka yi shi magana ya magana alkali yanke mai hukunci shi ma a yanke shi yana nan yana ta addu'a yana na yana ta addu'a sai da an kafa wurin yanki shi mutane sun taru sai allan da ya ka ko sai ya jiya sai farawon da ya yanki mutumin can sai ya hido ya ce kakko kashe shi ba shi ya kashe mutumin da ya farawon ya ce shi ya kashe shi sai alkali ya mai tamboyi mai ad dalilin ka na kana zaune lahiya ka hito ka ce kai ka kashe shi ya ce don ka in kashe mutum biyu na kashe wancan kuma yadda in kashe wanda ba alkali ya mai tambayoyi ya gamsu sannan alkali ya ce to kai ta yanka sai an kawo kun gani aka tambaye shi ya ce wallahi hadda alkali ya yanke hukuncin na hadda an ka to wurin yanka ne ce wallahi bai da ana yanka ne ba ce shi bai yarda ba domin dai ya san Allah ya san ba shi na ba kuma shi ya mai da al'amari ga Allah bakin nan dai ka musu musu shi na ta musu musu da bakin shi na ta shi kenan sai an ka sakai sai ta wadai zuwa abin nan zuwa sai da nama to kun gani allan da a haka ba a ɗebe ɗan mani ga rahamata ba a ɗebe ɗan mani ga rahamata saboda haka duwar kun kai kun samu kanku cikin matsala ku ba ɗebe ɗan mani ce da ni an gama da ni ba a gama da kai ba allah na nan in eh, an gama da kai ya sani in ba a gama da kai ba ya sani kai dai mai da alamarin ka gare shi ka gani Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora wala yana azakanahu ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرّاء ربي ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقن haushe mutum ɗin ga mai yawan addu'a ga alheri amma rar da shiri ya samu kuma yawan ɗebe tsammanin samun sauƙi ga Allah to wala ina zakana wa nama kuma wallahi in mun ka na mai rahmatan wato rahama ai ce ina ku rahmata in mun ka shi rahama daga abin nan da ke damu mai gina kamar mun ka shi wadata wasai ko mun ka shi lahiya minna daga wurin min ba da ra'a. bayan masibar nan ai wa wa bala'in bayan tsananin nan da bala'in nan masatu wadda ta shaye shi la kulan na hadali kuma zai dawo ya ce wannan aiki na ne ku ji al'adam ku kai ka roƙi Allah ya baka sauki kuma ka dawo kana cewa wannan kokarin ka kuma sai ya dawo yana cewa wannan kokari na ne ai bai amali kokarin aiki na na yasa sa. wa ma abun nusa ta kuma ni ba ni zaton kiyama tana tsayawa ai ta kuma ba ni zaton kiyama za ta zama wala in ruje ta ila rabbi kuma wallahi ya an ka dawo da ni zuwa ga Allah ubangiji kamata kama ya abinna na ya kula rasulu kama wada manzo yake cewa bi farde na rasulu kama wada mandanni suke cewa kama ta kula rasulu kama wada mandanni take cewa bi da sadiqin a kaddara manzanni abinda sun kawadi gaskiya ne cewa in an ka dawo ga Allah zai shari'a ya ce to ya rance da Allah in ma magana manzanni gaskiya ta don shi bai da gaskiya ta ba amma in aka dawo da shi daga Allah zuwa ga Allah ubangiji ne wa jawabul qasami qawlu ila abin da inna li inda wuda husana ya ce ya rance da Allah in dai an ce lahira na da aljanna in dai an ce lahira wai kudi na an ka bashi yayi takama yace ya faɗi abubuwan da ya faɗi ya ce shi bai ma zaton kiyama tana tsayuwa saboda daɗin da ya jiya na dukiyar da aka bashi ya ce kai a ƙaddara wa da manzanni sun ka kiyama za ta tsayu ya rance da allah in an kace ranar lahira shi na da aljanna shi an da aljanna ya an kace waɗanda ma lakantattu aka ba su aljanna bale shi da abubuwa wanzan shi mutum wanda ba musulmi ba gani ya kai duk wanda bai da kuɗi banza ne yace ya rance da Allah war in ito ila rabbi in aka dawo da ni zuwa ga ubangiji na inna li inda wala husna lalle ni ina da aljanna wuri ne inna li inda lal husna ay aljanna wa ta tadammana al kalam mubalagatu wannan magana ta shi ta kunshi abubuwa na abin nan da isa matuƙa ga bayani haisu akada bil qasmi lokacin da ya karma magana ta da rantsuwa wa inna ya karfa magana ce da inna don wata wa garfai ne wato inna li inda hu sannan lal husna wal udul ila sigati tabdil lal lalhusuna idil husna ta anisul ahsan to kun ga wayannan manganu da yake yana ta cika baki ya rance da Allah ya hanka ta lahira in dai gaskiya na akwai lahira kuma akwai aljanna ya rance da Allah to shi za a ba aljanna waɗanda musulmi daga jayayya da shi ba su shigarta abinda ya sa kayiri ke ganin wa'annan yanzu haka shi kayiri gani ya kai wanda duk bai da kuɗi banza ne wanda bai da mukami banza na su abinda suka ɗauka wanda adda abin duniya kawai shi ɗaya abin kwarai a wurin allah wanda bai da abin duniya ba abin kwarai na ba a wurin allah al'amari ko ba haka nan yake ba a wurin allah imani shi a jagora wanda bai da imani duk abin da ka gani gare banza na tunda ba a baka dukiya ta ka kai kadai ba alkur'ani ya tabbatar wanda sun ka kafirta da a ce duk duniya tashi ta da abin da ya kai kamar allunka an ƙara mai labta da bihi da ya nemi kafaru جميعا ومثله معه لافتدوا به لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة واتو إيماني شيء أبابا إن الذين كفروا للي وأن سنك كافرتا لو أن لهم da a ce ما في الأرض duk abin da ƙasar ga na da siyasa da hetur dun nasa na sannan wa mithlahu ma'ahu a kawo wani kamatai to labta da wabihi da sun nemi su ba sai fansa min su ila azabi wa kiyama daga azaba mummuna ta ranar kiyama saboda haka ita duniya banza ce don an baka duniya in dai ba a baka imani ba komi ba a baka ba ba ma wa ga yar dukiya kama a ce yar dukiya ga da ga hannunka ba ko ta duk duniya ta kowa a ce takata har da wadda a kasa ba a tono wuri a ce takata a kuma kawo wata kamata a baka in dai baka da imani to ban za ta an ka baka don za ka so ka miƙa su gaba ɗaya a baka imani ba za a baka ba kuma saboda ka duniya banza ce duniya banza ce shi yasa kuwa ganin ƙur'ani na cewa mu'mine su ƙara mai da al'amarin su ga Allah duk wanda ya baka aljanna mai daraja yana baka abin gada a abanza wato duniya da ku muka karanta lamawdi'u a hadikun lalle abin nan wurin da ɗayanku zai aji bulala ce da yaka korar dabba ce da ita minar janna cikin aljanna khairu min duniya wa ma fiha ɗan hilin da za a aji bulala ku dai dibi girman bulala to darajar wurin nan ta yi duk duniya da abin da a cikin duniya to wanda koyi baka lahirar nan da wanda wannan darajar kama ɗebe tunanin bai baka duniya kama ɗebe wannan tunanin kama ɗebe wannan babba ka babba bai hana ma karami saboda haka abin nan imani shine jagora saboda haka Allah ya ce falon da nabbi annal na gabaru da ma'amu kuma wallahi wanda ya rance shi ma Allah ya rance Ya ce wallahi sai mun ba kahirai labari ma amilu da abin da suka aikata wala nadiqannahu kuma wallahi sai mun ɗanɗana musu min azabin da na azaba mai kauri wannan manganu da suke yi wallahi sai sun gane kurin su Allah ya yi hushi kuma bai sauka sai in sun tuba tuba ɗaya ka sa iya sauka in babu tuba abin gade ya alkawari sai ya cika shi don shi Allah la ya kulkul bi adi wato ai mu ba su azaba shadidu wanda mai tsanani wallahu fiya alfi'ilain la kasani wato fi abin na na fa abin na na wala nunabbi anna ladina kafaru wala nuziqannahum ya ce duwa inda lamu lamu na rantsuwa ne Allah ya rance kamar da kayan ya rance ce an ji lahira shi a babba Allah ya rance cewa ba babban ba magana babbata ba ya rance da Allah sai ya ba shi labarin abin da ya kwaje kuma ya rance da Allah sai ya ba shi sai ya ɗanɗana mai azaba wadda an mai shadi'a a galizin wadda an mai kauri kwarai da gaske Allah saboda girman ka Allah ka kare mu daga maganganun kare, wa wai za an amna وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء وإذا مسه الشر فذو دعاء iza an auna alal insani idan mun ka yi ni'ima ga mutum wato idan mun ka ba mutum ni'ima in an ce mutum na wato jinsi aka ne da yawa mutumin da mun ka ba shi nema a ara da ana shukuri sai ya kau da kai ga godiya bai godiya ku dibe mu ku gani ya buga mana duk wanda ka gani wurin ga Allah ya yi mai ni'ima kun babba za ka ga kowa da alamar lahiya lau yake za ka kowa da tawahi ne masu ce da bullace mai kyau kuma ya yi ta kaga takalmi masu tsada ana sawa wasu ma da wasu abubuwan hawa wannan duk ni'ima ce babba amma idan ka shiga cikin mutane sai kaga suna kawai da kai ga godiya marmakon su ƙara ibadar Allah don Allah ya ƙara musu ni'ima sai butulcewa su kai marmakon su ƙara ibada sai butulcewa su kai sai kaga kowanne in banda yan kaɗan kowa gane kai Allah bai bashi komi ba kasuwa na na jin daɗi da kaji wani mutum na waɗin suwa na jin daɗi shi ya rena da shi bai jin daɗi alhali ko komu mu ɗaya ka tsaya yanzu yanzu ga ka tashi ka ce wani ka yi ta wajen gari kai kan ma ka je wajen gari ce wajen da aka aiki ce wajen da aka aiki ka ga mutum da mutum in kyawun jiki gare ka ya yi ka kyau in kurciya gare ka ya yi ka kurciya in tsawo gare ka ya yi ka tsawo in kauri gare ka yayi ka kauri amma kuma ga shi na an niko mai kaya shi na aiki kai ga gaba a nika maka wannan da yanka dibe shi ya kamata ka zo kai ma Allah godiya kai alwala ka ce Allahu akbar in ka dibe wannan to wannan gudana na faɗa daga cikin da yawa akwai abubuwa da yawa da kuke dibawa ga wasu ku gane ko Allah ya muku baiwa to amma sai ka ga mutum a arada ya kawo da kai ana shukur ga godiya wani abu janibi ya ma nisanta da gehe ne ai in harafa ana shukur ya karkace ma daga godiya sun mazahaba min narsi sannan ya tafi da kai ne ya bar wurin da ma ya kamata a bauta wa Allah ya ban ma wurin ya tafi wata ba da hannu ya yi nesa da sha'anin Allah su wa wata mutumin da da shi aka ayyuka addini amma wai yanzu ya samu wadata sai ka ji yana faɗi har yanzu babu lokaci a yanzu babu lokaci wai yanzu babu lokacin bauta Allah kun ga wannan kawai da kai na ga godiya kana tare da mutanen kirki kamar masu zuwa wajajen ayyuka alheri da su da mutane ana ta gudanar da ayyuka alheri tare da su amma wai da ya samu wadata shi kenan sai ka ga ya bar wai babu lokaci har yanzu babu lokacin da za a bauta wa Allah lokaci ya yi kaɗan to kun ga ya nisanci wurin gaba ɗaya wa bi qira'atin bi taka abin nan bi taka dimi al-alif hamza wato wajen wana'a wana'a alawa zan a wana'a ai abin nan sanna ita kawo ya karkatar da waya ne mutabaktiran yana mai takama amma wa idza masa sharru yana cikin wannan hali da ya yi addu'a ya bi mutane masu addu'a kuma Allah ya ce maka ya biya mai bukata ce kaga ya jaye ya bar wurin Allah ya ce a arada ya kawo da kai wani abu janibi ya nisanci wurin bautar Allah da gehe amma ana cikin haka dan mukamin da ya ka kuri da shi sai an ka an shi yan kuɗin da ya ka bugun gaba da su sai ka so ta yi fari kun ga sharrun ya same shi to daga nan kuma sai ya koma dawowa wani za masa wa sharru fadu du'a sai ya dawo kuma ya koma ma'abuci addu'a a ridin mai yawa addu'a ɗaya ya yi, don abin ya dawo bai dawowa in ba ga Allah ka dawo ba bai dawowa sai ka dawo ga Allah amma shi Allah duwar ka yi nesa gare sa da dukkan dawo yana ka, duwar ka yi nesa gare in dai ka dawo ya sa zuciya ka ka dawo to koma ka ya kai sai dai an ka koma buɗewa ka koma buɗewa kai ka ta yi amma kuma duk sadda ka dawo in dai Allah ne yana saka. Allah ya gafarta mana wa du'a in aridin ay kathirin ne mai yawan addu'a wal arabu tudliku ad-dawla wal arda larabawa tana idlakin kalmar dawlu zai wal ard fi kasaratin wato 'yan abu na da yawa larabawa na amfani da wa'annan kalmomi a adala fulanun fil kalama ana cewa wane ya tsawaita ga magana wa a'rada bil du'ai ana cewa ya fada ga addu'a wato adalal kalama da a'rada ma'ana su guda wato in an ce a'rada bil du'ai ma'ana guda da adala bil kalami idan aka karin ya yawaita magana ko ya yawaita addu'a fa innahu shi mutum wato wakata shari lokacin da shari ya samu yukutur du'a na yawaita addu'a ma izhari athar li asr kulo tare da bayyana alamomin da tsammanin samun sauki kama ta kaddama kama wanda ya gabata annahu ga masa sharru wa afa usul qanut in sharri ya samu yana ɗebe tsammani ga samun sauki daga Allah wa huwa maradun kun ga wannan wannan ciwo na ya kama mutum a wagga ɗabi'a to rashin lafiya ce la yi illa al-iman billah babu babu abin da yi mai maganin wagga ɗabi'a sai imani da Allah ala su da rinka sai mutum ya yi imani da Allah cewa Allah shi yake fada da arziki da mai sha ga wanda ya ga dama ibtila'a ga wanda ya ga dama shi ke fada da mai arziki kuma abin nan wa yukaddiru ko wa yakaddiru shi ke kuntatawa kazalika shi ma haka kama wanda ya gada ma don jarrabawa idan ka ga Allah ya buɗa maka to ka rika yi kana taka tsantsan jarraba kana yake kama wanda in ya hana ma ya baka talauci to ka rika yin taka tsantsan jarraba kana yake kowanne ya daure zai ci jarrabawa da wanda an ka ba arziki da wanda aka ba talauci kowanne jarrabawa ta Allah ya yi fa ya tasawi indahu wato a alginawar faqr saboda haka a wurin Allah da talauci da wadata duk guda in kaga an baka talauci da yawa don a jarraba kana in kaga an baka wadata da yawa don a jarraba kana kowa ya yi kokari ya tsari ya ci jarrabawa Allah ya taimake mu kuma Allah ya gafarta mana kuma Allah shi muna jagora a abin na na komi قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق من أضل ممن هو في شقاق بعيد ثم أكبت على سنة الله يتأكيبي عن حالهم بمد حالهم وأتوى متعين bisimrari wato game da halin mutane kahire bisimrari bil istimrari game da dogewa da suka yi ala kubri ga su ba da dulin izari bayan wa'azi da ba an dade ana musu wa'azi wa tikirari da kuma maimaita wa'azi fi a ga kunnuwansu wato ga ana ta maimaita wa'azi ga kunnuwansu amma wa lamai kabalu ba su karbi wa'azin ba to sai Allah ya maimaita bayanin halayensu da kauli da cewa ce kullahun ka gaya musu a ra'aitun ku ba da labari a ne ku ba da labari an halace ku game da halin ku al'ajiba mai ban mamaki yanzu in kanar alqur'anu min indillah idan ƙura'ani daga wurin Allah yake kama da kun kama wadda na gaya muku daga wurin Allah yake idan ya tabbata ƙura'ani daga wurin Allah yake sun kafartum bi sannan kuka kafirce wa ƙura'ani wa ma za an tun a to mi za ku yi kuma ƙur'ani gaskiya ne kuma kun ka kare ta shi to fa ma za an tun a kuma mi za ku yi ai ma huwa uzurkum bi to mi a uzurin ku shi gaskiya ne kuma kun ce karya ta to mi a uzurin ku wace an sa za ku ba Allah in kiyama ta yi sun makara a wansan ne ya ba su tsoro lawaman ga zargi bai bi ya ce abin nan man adallu ai la ahada adallu babu wani guda wanda ya bacewa mimman huwa fi dalalin bisa ga wanda yake fi shiqaqin cikin sabani ba'i da wanda an mai nisa ai babu wanda ya bacewa kamar wanda a cikin sabani mai nisa sabani ba'i da an laki wanda a abin na na mai nisa ga gaskiya auka huwa abin na mauki aminkum wato yace abin na mimman huwa ai mimman abin na minkum wanda ya kowa zama abin na mai sabani ko mai nisa wane ne in ba ku bane kun ga abin nan bayanan lihalihin don bayani game da halinsu babu wanda ya lalacewa kamar wanda ƙur'ani ya tabbata Allah ya aiko kuma shi ya karyata to babu wanda a cikin sabani mai nisa kamatai saboda girman ka Allah subhanahu wa abin abinan tsalki ya tabbatar maka Allah ka tabbatar da mu ga abin da ka umarce mu kuma ka nisanta mu ga abin da ka hane mu wato shedan bai gushewa yana sa mutane wasawasi yana sa mutane wasawasi kadan kadan yana sa mutane wani ra'ayi yana iza su ga abubuwa har ya raba su da abin da shari'a ta umarce su wannan al'ada ce ta shedan yana ta sa muku ra'ayi yana ta sa muku ra'ayi haka ga mutum ya fara ganin laihin abin da shari'a ta umarce shi wanda ba shi ya kamata ya ga laihi ne ba amma sai kaga shi ke ganin laihin abin to wannan duka sharri ne na shaidan Allah ya kare mu daga sharrin shaidan Allah ya ce sanurihim ayatina sanurihim ayatina fi anfusihim sanurihim ayatina وفي أنفسهم حتى يتبين لهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد سنريهم آياتنا ذا مقرأ مسا آية مرايا أين غني لإدو سغني لإدو إذا لم يصدقوا بما أخبرنا وإذا مسكت كتاب بما أخبرنا وإذا من مقباس الأبائي ذا مقرأ مسا آية بالآبائي بتبين ساسنين min futuhil biladi yadda za su ga ana ta samun nasara ana cin garuruwan su musulunci na shiga cikin walƙura da alkaryarsu wa min idhari da musulmi da kuma mu gwada musu ta hanyar rinjayen musulmi ala jababira akan masu girman kaiwar akasira da kuma abin da na a sunan sarakunansu don murin jayar da musulmi a kansu wajen abin na sannan kuma wa ijira'i umurin kharija mu gudanar da wasu abubuwa wanda sun fita fita ana ma'abudi daga abubuwan da aka saba kare katin da al'ada abubuwan da suka saba ma al'ada mu rika gwaggwara musu wasu abubuwa da za su gane Allah gaskiya ne wa biya an kuma ga kawunan su ma za mu gwada musu ayoyin da suka nuna Allah gaskiya ne min ya makka na ce makka kun san ga garin makka shine babban birni na kasashen larabawa a wannan lokaci wato garin makka shine babban birni babba duka wanda ya tsira kowane girma to duka shi na aka amfani da shi wajen fada da musulunci to lokacin da makkatan musulunta ta fada hannun musulmi kun ga dada kowa sai ya kama kai don haka allah ce za mu gwada musu biya mu biya musu da kawo nan sun bata ya makka na cin makka wa galabatul musulmi na alayhim da rijiyar musulmi akan kayayyar gudu wa kayi a wajen yaƙe-yaƙe hatta ya da kulubin islami kara har su shiga musulunci bisa ga dole ba tare da son su ba sai dai daga baya imani ya shige su wala ya buka ta kuhuri har ya zama musulunci ya rinjaya gida guda na kafirci bai dargewa bai tabbata fi jaziratul arab gaba ɗaya cikin jazirar larabawa wannan ko kun ga haka an kai ta yi musulunci na ta karuwa musulunci na ta karuwa har ya kawo wanda yake babu shakka ko yanzu idan musulmi da za su daure da musulmi za su daure kuma sarakuna su yi unwani da kudin nan da suke ansa na emiratinsu ga ƙananan hukumomi su yi unwani da waɗannan kudin su taimaka wa addini babu shakka daga nan za a samu yadda za a yi musulunci ya rinjaye cikin girma da arziki ba tare da wata matsala ba ba tare da wata matsala ba to ba a zuwa baka taba zuwa in ba dai waɗanda sarakunan na kudu da ke shigowa bayan da waya a ce wajen wa'azi a ce maka ga emiya nan ɗauki da lasirika al'amma na jami'a ya shi na fasara da waya sai dai su waɗanga da ka musulunta yanzu waɗanga da ka shigowa yanzu su na kudu ɗin nan su kan ba su yi karatun ba amma duk wanda ya musulunta za ka iske shi da lasifika shi na wa'azi duk wanda ya musulunta to da a ce sarakuna arewa su ma suna yin haka nan don su an ka sani da haka nan dori su an ka sani da haka nan dori da a ce za su daure su ci gaba da yin wannan ba su kare malamai da almajirai da wannan aiki kaɗai ba babu shakka da abin yana da sha'awa da abin yana da sha'awa kwarai da gaske saboda haka mu abin da muka kira ga sarakunan mu kenan su ma su hito su bar kyarewa da irin waɗannan ayyuka ko ba ka yi karatu ba ka hawa motocin nan da kaka hawa zuwa gidan gwamnati ka hawa motocin nan da kaka hawa zuwa abuja ka hau su a shiga daji da su a ta yi daji wayawa su taho a ce wannan sarki babban sarki na na gari kaza shi na son ka taho wa'azi son ka taho ka gani in akwai wani hakimi da ka gudu ya ka taho sauraren ka idan wani hakimi ya taho ku za ka gadon mutane ne sun taho amma abu an kyale talakawa kuma ga shi kuna iya aikin ga kuma aikin ga shi ya aza ba daidai na ba yadda kuke yi sarakuna hitowa ya kamata ku yi kamar wadda wa'ancan ka hitowa wa'ancan kan gaskiya sun hito waɗancan sun hito da wuya yanzu akwai emiyan da da wuya a yi bakwai biyu ba a haita zagaye tare da shi bakwai biyu da wuya a yi su ba a haita zagaye tare da shi ba kuma shi ya ɗauki kai ne mutum guda daga cikin musulmi ya ɗauki kai ne mutum guda na cikin musulmi babu wani girman kai babu wani jayayya duk da ko ƙasarsu duk da ko ƙasarsu in an kasa kashi goma kashi tara da rabi duk kahire na to Allah ya shirya sarakunan ga namu wanda ya shirya wa'ancan waɗanda sarakuna namu nanan Allah ya shirya so da ya shirya wa'ancan su ma su yi ta su yi aiki kamar wa'ancan ke mu abinda muke fata kenan ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya gafarta mana Allah ya nuna wa mutanen makka ta wannan hanya ta rinjaya kwana biyu su ji mutane sun shigo kwana biyu su ji mutane sun shigo Allah ya ce hata ya ta bayyana lahum ha al'amari ya bayyana gare su annahu ai alquran shi qur'ani awar islamu ko musulunci alhaqu shi a gaskiya alhaqu thabitu gaskiya tabbatacciya wala budda min zuhuri min zuhuri sai su gane babu makawa dole sai musulunci ya rinjaya ala dini kulli akan dukkan addinai gaba ɗai wa huwa dawahu wa huwa ad shi ƙur'ani, shi an magani ga cirutar zukata fala najata babu abin nan tsira fala najata laha babu tsira ga zukata biduni imali, dole sai ta yi aiki da alqur'ani wa ta'alijun nubusi da kuma yin magani ga rayuka da mafihi a rika gyara rayuka a rika yi musu magani bai mafihi da abinda a cikin ƙura'ani muna a khalaƙil hamida na ɗabi'u masu kyawo abin yau a walam ya kafi rabbika har yanzu bai isa ga Allah ubangijin ka baka gane annahu ala kulli shay'in shahid shi mai shaida ne ga dukkan komai shi Allah har yanzu ba ku gane Allah shahidu ala kulli shay'in ba ai lam ya kafihim bai ishe su fi sidikika ga gaskiyarka ba anna rabbaka yashhadu lalle ubangijinka yana shaida ala sidikika ga gaskiyar abin da ka wadi aw ko kuma lam na kafihim lam ta kafihim shahadatu rabbika shaida Allah ubangijinka bata ishe su ba ala sidikika akan ka ai ya kafi shaida Allah ubangijinka ta isa. to haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tema larabawa ana ta shigowa cikin ƙasarsu ana ta zagayawa ko'ina har addinin da ya kai ko'ina saboda haka muna roƙo ga Allah shi muna mawafaka sarakunan musu masu rika fita yanzu almajirai na kaita wani bi ma sai ku ce ga gari a ta da hitina amma in ga sarakuna su sarakuna gwamnati su sarakuna gwamnati da yanzu an yi da kakkaɓe waɗanda ba su musulunta ba a arewa da yanzu sun musulunta da yanzu sun musulunta sannan a tausa gaba ɗaya a yi kudu kowane gehe akwai waɗanda ba musulmi ba a kudu kowane gehe sai a zagaya a shiga suma a taimaka musu Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta masu shehu ɗan hudu ya ga musu kaburburarsu su da jakkai da dawaki suke tahiya da jakkai da dawaki suke ta yi a su ko mota ma ba su da haka suke zagayawa har suka kai musulunci inda duk kuka ji shi su shehuna sun ka tai wurin duk inda kun ka ji shi su shehuna sun ka isa wurin to Allah ya shirya ɗiyansu ga hanyar da ya shirya su su shehuna ala ala innahum fi miryatin لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط سورة سنة يكمل سورة بما يشمل على مضمونها بأبن لا يبقى شيء أبن سورة تكرنت أبعاء فقال على كسورة innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim su kayire suna cikin shakka game da haduwa da Allah ubangiji su li inkarihim alba'sa dan ba su yarda da tashin kiyama ala ku saurara innahu ta'ala shi Allah bi kulli shay'in muhit ya kewaye dukkan komi ilman ga ilimi komi Allah ya sani wa kuma Allah ya kewaye komi da iko wai jazihim ga haka zai saka musu ala qadari a'malihim gwargwadon ayyukan da suke aikatawa Allah zai saka musu da ayyukansu saboda darajar surar ga Allah wadda ka gwada mana ƙarshen surar ga Allah ka gwada mana ƙarshen hitintillu da tashi hankali da ka gudana cikin Najeriya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka ƙara mana imani da tsoronka Allah ka ƙarfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka yi mana da Allah ya taimake mu sai sura mai bi mata bismillahir rahmanir rahim hamim ayin له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تا سورة an ce mata surata shura don cikinta ta ambaci shawarawa, wa amurhun shura bai nahu saboda haka aka kira ta surata shura makiya ita ma ta sauka makka hiya talasu wa hamsuna aya tana da aya abin hamsin da uku wa mawdu'ar ra'isi jagora abinda take koyarwa bayanin jam'i kalmatul na tana bayani yadda za a hada kalmar musulmi ta zan guda wato bayanin yadda za a yi musulmi su samu haɗin kai kan su ya zama guda Allah ka gwada mana haka nan da idon wa mana al-ikhtilafi bainahum da kuma hana sabani tsakanin musulmi domin sabani yana sa ka yi kiyayya da wanda ba ka kiyayya da shi saboda haka bai da fa'ida wa anna irsalar rusuli kuma aiko manzanni lalle a aiko manzanni zuwa ga jama'a ludufin min Allah bi ibadi tausayi daga Allah zuwa ga bayi ne shi yasa tausayin nan na yasa Allah ya aiko manzanni bismillahir rahmanir rahim hamim ayin sin qaf Allahu alam bi muradi Allah shi yasa abin da ya nihi bihi da wa'annan harufa kadalika kamar haka ay misal zalika misalin abin na wa misali dalika sirri misalin wannan sirri da ke cikin abin na hamin ayin siyin ƙaf akwai sirrin Allah da yake cikin wannan abin na na harufa to misalin sirrin nan na Allah da ke cikin na harufa haka nan dai yoyi ilaika Allah yake yin wahayi zuwa gari ka kuma abin na wa'auha ilal ladina min kamdika kuma Allahu Allah ya yi wahayi zuwa ga waɗanda sun ka wuce gabaninka manzanni na gabaninka su ma Allah ya yi musu wahayi kama wadda ya ma wahayi Allahu abin na fa'il yuhi bai kasir da hai wa quri'a bi ha wato yuha uh, ga wata ƙira'a yace ce jaru wal da fi abin na uh, yuha mabniyun lil maf'ul fa'ili al-jaru wa huwa wato ilaika haka Allah ya yi wahayi zuwa gare ka haka aka yi wahayi zuwa gare ka wallahu abinna wallahu fa'ilun lafi'ilin mahazo aika annahu qila man yuhihi wani na kamar an ce wani na yi wahayin qur'ani wa qila Allahu aka ce Allah ne wahayin qur'ani al-aziz shi Allah din nan kuma wanda an magwayi fi mulki a cikin mulki ne al-hakimu fi sanihi kuma mai hikima cikin ayyuka ne saboda hikimarka ya Allah da kuma izzarka Allah ka kara mana imani kuma ka ba mu cikawa da imani kuma Allah ka warkar da mu daga duk wani ciruta da a cikin jikunkunan saboda izzarka da hikimarka Allah ka shirya mana yan mu kuma ka zaunar da ƙasar mu Najeriya lahiya don darajar izzarka da hikimarka Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya lahu ma bis samawati wa ma bil ardi duk abin da ke cikin sama da ƙasa dukan sana Allah ne da abubuwan da ke cikin sama da abubuwan da ke cikin ƙasa na Allah ne milkan milki ne ne don haka in ya ga dama yanzu yana iya shi milki ga wani ya ba wani saboda shi adda milkin milkin gaba dai in ya ga dama yana shi lahiyar da gawa wani shi ba wani don shi adda milkin lahiyar gaba dai in ya ga dama yana shi komi da komi ya ba wanda ya ga dama saboda shi adda abi ne duk abin da a cikin sama bakwai da abin da a cikin ƙasa bakwai da abin da a tsakaninsu duka lahu nashi na shi ɗai saboda haka idan Allah ya anshi wani abu gare ka kada ka yi maganganu mara kyau i imani da Allah ka kara imani da shi ka kara mai yarda cewa ka yarda shi adda abi ne kuma haka ya kaddara shi ko sai ya tausaya maka ya shirya zuciyarka ga abin da zai zama alheri gare ka wa khalqan kuma shi ya halice kowa da kowa wa abidan kuma kowa bawa ne na wa huwa al-aliyyu ala khalqi Allah shine madaukaki akan halittu ne kuma abin al azim wanda an mai girma ai al-kabir ya Allah muna roƙonka ya aliyu ya azim da idda da ɗaukakarka da girmanka Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri kuma ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta kuma ka buɗa mana kohohin alheri ka sa mu cikin waɗanda kake ‘yantawa yau ya aliyu ya azim ka kadu samawatu تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم kada samawatu sama bakwai ta yi kusa ko ya kada samawatu sama bakwai ya yi kusa ya na ya tsatsage wato abin nan ya na bai abin nan bita shi da ya wafi kira a can bin nuni wato wa kasar da'il makafafa abin nan fudir wato abin nan fudir hunna wato eh, a sama bakwai da ƙasa sun yi kusa mu su wato mu su da kansu ai nashtaqu kulla wahidatin mu tsage kowace fawqal lati liha saman wanda ke bi mata kowace ta sama mu ta ƙasa sannan mu tsage ta sama Allah ya ci ya kusa wannan ko kuma ta yi kusa ita kanta ta tsage min azumatullahi ta'ala saboda girma Allah da wa ta'ala wal mala'ikatu mala'iku kuma ga sunan abin na suna zaune ko suna tsaye ga Allah ya yi hushi sama tana batun tsagewa saboda hushin Allah su ko mala'iku na nan sun kama aikinsu yusabbihuna bihamdi rabbihim suna ta tasbihi da gode wa ubangiji sun lura Allah ya yi hushi to idan ya yi hushi to sai a bi hanyar da zai huce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi domin Allah ya huce ai malabithina lihamdi suna danye da wannan godiya yusabbihuna bihamdi suna danye da yin tasbihi da mai godiya kuma abin nan wai sagahiru kuma suna gamawa da istighfari liman fil ardi ga wanda ke cikin ƙasa mina mu'minina na mu'minai wato mala'iku a cikin sama in Allah ya yi su a kusa da al'arshi ne al'arshi motsawa ya kai aka ce idan ya yi hushi to da sun ga Allah ya hushi sun ga al'arshi na motsawa to akwai waɗanda sun kai wani abin da ya kusa ta Allah to kamin Allah shi ya azaba sai mala'iku su ɗauki matsayinsu su yi ta tasbihi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi to nan sai Allah ya huce subhanahu wata'ala sannan sun gane mutanen da a ƙasa na sun kai laifi sannan kuma wasu ga biruna liman fada sai su yi ta roƙon Allah shi gafarta mu wayanda a cikin ƙasa mina mumini na na muminai su yi ta roƙon Allah gafara su yi ta istighfari to har Allah ya gafarta ma ya huce sai ya ce ya gafarta wa musulmin nan ba zai yi azaba ba kun ga dan shi ne aka ce lokacin da kahire suka ce abin na na وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو Wa وإذ قالوا اللهم in كان الحق من عندك فأمطر علينا حجارة فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون واتو da kahirai suka ji zanin wa'azin da annabi ka yi suka je suka ɗauko malami daga yaman don duk makka babu malamin da ka iya muƙabala da annabi ga hujjojin da ya ka basuwa sai an ka ta yaman an ka doko wani malami yana mukabala da annabi yan annabi ya yi wa'azi wanga sati wanga shiya jibiya ala wata shiya to wannan kahirin malamin sai ya to shi ko shi yadda annabi ya shekaran shi ko yau nan bai yi to da ta yi musu zahi kwarai sai suka ce inda ɗakin ka'aba saboda darajar ɗakin ka'aba in an kallai an ka yi addu'a allah na ansa addu'a to sai suka ce nan sun ka yi addu'a mallamin na addu'a suna cewa amin ya ce Allahumma in kana haza huwal haqqu min indika ya Allah idan ƙur'anin ga da manzon ga su a gaskiya daga wurinka to dukka kashe mu fa amdir alaina hijaratan min sama kai mana ruwan duwatsu daga sama a wace na bi azabin alimin ko ka tawo mana da azaba mai daɗari mun ki imanin kun sai da sun kace sun gane sannan suka ce to in dai wanda abin ga yake haka nan na to a kashe su ba su imani to akwai musulmi cikin garin maka sai Allah ya ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum eh, wa an fihim ai Allah bai masu azaba kana cikin su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai dai kana nan cikin makka to Allah bai wa mutanen makka azaba sai sun kace sun rance da Allah yau ko shi bangaren ga ko su kashe shi da daddare don shi za a raga musu to ba su son rage sai yayi hijira bayan sun ɗauki mataki mai tsanani na kashe shi sai Allah ya ba shi umarni da daren nan ya ban maka sai Allah ya ce kuma wa makana Allahu mu'adhibuhum Allah bai kasancewa ya nemi musu azaba ba alhali wahum yastaghfiru na cikin su akwai masu istighfari akwai musulmi guda guda masu istighfari ciki sun Allah ya ce to tunda akwai masu istighfari to bai musu azaba abin da muka so ku lura a nan idan ana yawaita gifari cikin jama'a to Allah na karkatar da azaba zuwa wani gari garin da duk aka yawaita gifari ba dole na sai kowa ya yi ba amma dai in an ka samu mutanen kwarai cikin gari to Allah baiwa garin azaba ga ka'idar Allah وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها وما كان ربك ليهلك القرى بظلم <clears throat> وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها وأهلها مصلحون وما كان ربك الله أبنجلك bai kasance li kura qurashina halaka alqaryu wa manyan garuruwa da zulmin saboda barna da suke aikatawa har da shirkar da aka yi ciki don abin nan zalunci a cikin wasu ayoyi shirka aka yi alhali wa alwa cikin garin na akwai wasu mutane na suna gyara in dai akwai mutanen kwarai ciki masu gyara cikin gyara akwai su gaba ya ce bai halaka kasar nan bai halaka kasar nan wannan shi na da shi na muka zato na alheri ga Allah watakila shi yasa Allah bishirin da an kai to makasanmu da shi sai Allah shi gwada mana wanda za a yi a warware shi kuma shi bada wanda za a yi a warware wayanda suka kulla suna nan zaune saboda akwai musulhun Allah ya ce in dai akwai masu gyara to bai halakawa to wai ba ku sani ba babba abin mamaki sai sun ka koma sun kai taro na ƙasa baki dai sai sun ka ce duk wanda an kasan musulmi na tun da Allah ya ce in akwai masu istighfari cikin gari yana raga maganin sauran ke da Allah ba su sauran ban musulmi in dai don musulmi za a raga musu to duk wanda an kasan musulmi na a kure ko ya bagari ko a kashe shi sai sun ga kore duk wanda an musulmi ciki sai Allah ya ce to wa ma lahum Allah yu'adhibuhum Allah wa ma Allah yu'adhibuhum Allah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya in awliya يتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون bayan sun kore masu istighfari yanzu lokacin nan makka ta zama ita ɗaya ta ba masu istighfari cikin da da an kore duk bayan Allah na kwarai sai Allah ya ce wa malahum Allah yu'adhibuhum Allah to me zai hana su yanzu Allah shi musu azaba su ba su imani babu mai imani cikinsu ba su isigifari ba mai isigifari cikinsu to wa ma lahum Allah yu'adhibuhum Allah mi zai hana su Allah ba zai musu azaba ba alali ko suna nan ga mugun aikin su wahum yasudduna an masjidil haram suna danna mutane daga masallacin harami wa ma kanu awliya'u su ba waliyan masallacin bane in awliya awliya'u illa al almuttaqun babu wanda awliye ne sai masu takawa walakin walakin akthar wanda ya alamu sai dai mai yawan su sani sun kace to ai muna sallah yace ai wa ma kana salatu وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون sai to ai sallah ko ba ma istighfari don abin da suka fahimta istighfari manzo Allah ya tawo da shi su ko ba su ansa kaya ne shi yasa ba su iskibari sai suka cewa ai mana sallah don ko da ya cewa suke suna masallacin ka'aba har da limami gare su suna sallah su suka ce ai mana sallah sai Allah ya ce wa ma kana salatu ai sallah su sallah banza ta sallah iske iskibari sallah banza ta wa ma kana iskibaruhum inda su gibaru eh wa ma kana salatu inda baiti illa muka ai sallah su bata kasance wajen ɗakin ka'aba sai ta bi wata ziya da fito da baki kai fa dukula azaba kun nan na azaba bima kuntum takfuru saboda kafircin da kuke kun ga saboda istighfari an ka raga musu da sun ka bari Allah ya ce a halaka kowa da kowa haka an kai ko aka ci gaba da kun gwada musu bane an ka shekaru da yawa ko dabba a basu na ruwa ba irin yanzu na ba da aka ɗauko abinci daga wata ƙasa a wata ƙasa sun ka wahala sun ka wahala to kun ga umfani na istighfari ke ku yawaita tasbihi da istighfari a cikin dare da yini ku yawaita tasbihi da istighfari kullun idan mutum na yawaita zikirin Allah to Allah zai taimake shi man akasara zikiran lahi ahabbahu Allah duk wanda ya yawaita zikirin Allah to Allah zai so shi saboda haka in dai da gaskiya kuka kuna son Allah to ku yawaita zikiri ne mana habba shay'an akasara zikirahu duk wanda ka son wani abu to zai yawaita ambaton abin to ku yawaita ambaton Allah in dai da gaskiya kuka kuna so ne ku yawaita zikirin Allah in lalle ku yi bisa ga ka'idar shari'a wal ruhu kama hadaku ku yi zikiri ne kama hadaku kama wanda ya shirya Allah ya taimake mu kuma Allah shi muna jagora to mala'iku na nan suna ta yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi da yin godiya ga Allah ubangijinsu wa yastaghfiruna liman fil ardi kuma suna roƙon gafara Allah shi gafarta mu waɗanda a cikin ƙasa mina mu'minina na mu'minai Allah ku saurara inna Allah lalle Allah huwal gafurur rahim shine mai gafara ga masoya ne ko mai rahama gare su ya Allah ya gafurur rahim ka taimaka mana mu duka Allah ka gafarta mana kuma Allah ka samu cikin masoyanka kuma Allah ka sanar da mu abinda ba mu sani ba wallazina takhadhu والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل الله يتمكن وكما Allah saboda suna sunayenka Allah yi mana kashe mai kyawo Allah yi mana kashe mai kyawo Allah ka anshi ayyukanmu Allah ka anshi azuminmu Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka hake mana ƙasar mu Najeriya Allah ka hake mana ƙasar mu Najeriya ba mu da wata ƙasa in ba Najeriya ba Allah kakka bari kowa ya rikita ta na cike da na waje kada ka bari kowa ya rikita ta Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya Allah ka gafarta mana ka yahe mana nan za mu kwana insha Allah Allahumma rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah gafarta malan me ya hukuncin namijin da bai barin matarsa ta je makaranta kuma bai karantar da ita kuma bai sa a karantar da ita Allah gafarta malan ya kamata ta zauna haka nan a'a ba a zama haka abinda da ya an ka ce ya mata ya karanta shi ta da kai ne shi na iya. in bi iyawa ya samu mata mai karantarwa wanda ya yarda da shi ya to ya karanta shi ta idan ba a samu ɗayan biyu ba to ta hita ko yana so ko bai so ta hita ta ke makaranta in dai bai iya karanta shi ta kuma bai iya samu mata mai karantarwa to ta hita ta taitawa karatu duk iyaka ta bai wuce sake ta ba ya sake ta daga wuta ta hanyar aljanna ya yi bisa ga ya rike ta bisa ga hanyar wuta saboda annabi ya ce li kulli shay'in dariqun wa dariqul jannati al ilm komai yana da hanyar da aka bi akai gare to hanyar da aka bi akai ga aljanna ita ce ilimi don haka wanda bai bi ta bauta yayi to ba a yi kowa biyayya wanda ya zama ya min Allah to ba a bi iyaka ce duk ya sake ta in ya sake ta ta yi hankuli in dai imaninta na gaskiya ne to da izina Allah in dai dan Allah ta rabu da shi duk wanda ya bar wani abu saboda Allah to sai Allah ya ba shi abin da ya tsara wannan abu ko mina ko mina na in dai dan Allah ka bar shi to sai Allah ya baka wanda ya tsara wannan aga alheri Allah ya ce mu amin Allah ga wata malayan na ga wasu mutane suna yin addu'a tsakanin hudu ba ta farko da hudu ba ta biyu wasu kuma ba su yi shi algahar ta malam wani ya fi to abin da ya fi abin da ka gane duk abin da ka gane shi ya fi, an ta hadisai game da bayanin sa'atul ijaba wanda a cikin ranar juma'a an ta hadisin ibn salamu bayan la'asar ka saura cikin gicirin rana ta faɗi shi ya ce wannan lokacin na hadisi ne ya ce take abu musa al'ashari ɗanai abu burda ya yi ruwaya hadisi gare shi shi ko ya ce annabi ya ce sa'ar da ake karba addu'a tsakanin sadda liman ka zannawa in yana hudu ba zuwa karshen sallah nan na sa'ar take imamu maliki ya ce akwai sharuɗan da abu burda in ya ruwaito ruwaya ga uba ne abu musa da wa'annan sharuɗa to hadisi ne sahihi na mutasiri maliki ya ce to alhamdulillah abu musa ne abu gurda ya ruwaito bisa ga wannan sharuɗa saboda haka hadisi ne sahihi na shi a abin da sahihul bukari muka karanta da kunan wani cikin sahihul bukari saboda haka kun ji wa'anga hadisai guda biyu wanda kun ka ji ya ce ba a yi mai yiwa shi ya ta ga hadisin abu musa al'ashari wayanda sun ka ce ana yi sun ta ga wannan hadisi sahihi na abin na a wayancan wayanda sun ka ce ba a yi lokacin hudu ba to sun ta ga hadisin ibn salamu ba hadisin ibn salam wayanda sun ka ce ana addu'a sun ta ga hadisin abu musa al'ashari duka waɗanga hadisai sahihai ne dukansu sahihai ne ko da wani abu za ka yi ka faɗi wanda ya ce eh, in akwai wanda ya ce ma ba a yi ka cewa ne ya ce in ka ga dama ka bi ra'ayi ne amma dai hadisa annabi waɗanda sai inganta haka ne karanta su kowanne ya inganta saboda haka bi hamdillahi abin da ya fi kyau in ji malamai wadda na karanta muku ra'ayoyin na malamai a nan wurin bayan mun kai ƙarshen su yi ce to ra'ayi biyu sun kai ƙarfi don su hadisansu sun kai inganci lokacin da liman ya zanna wajen hudu ba da bayan la'asar ya ce su sun kai inganci sauran maganganu akwai su da yawa duk an ɗara su to abinda za ka diba ka diba kai mai an maza ba ka ka kama ka aiki ka da mutane su yi aiki da hadisin da inganta a aurensu saboda ka kaji dalilin da ya sa kan ga wasu na yi wasu ba su yi to kai ma ka dibi inda za ka rika cikin ingantattun hadisan ga ka dibi abinda za ka rika sai ka yi aiki da shi wayanda duk kaji sun ce hadisin abu musa al'ashari yana da rauni hadisin abu burda kenan kaji sun ce yana da rauni waccan tsohon hanya da maliki ya ce bata inganta ba ita sun ka to maliki ya ce ba ita ta ba hadisin ya biyo maliki ya ce ba ita ta hadisin ya biyo ba hanyar da ya biyo ingantacciya ta inji imam maliki ku samu fiqhul islam fiqhul islam sharh bulugul mara, to akwai cikakken bayani ciki insha Allah ci gaba Allah gafarta malan mutumin da ya tsintuwar wani abu kuma bai gane mai wannan abu ba ko ya halatta sayar da wannan abu shi wannan mutumin sadaka da kuɗin a inda abin ya kai nisabi idan aka nemi wanda mai shi ba a gane ba to kai baka sani ko yi umarni da shi in mai shi ya taho kana ba su lalle hadisi ya ce kai shekara guda kana cigiya in baka ga mai shi ba ya ce kai umarni da shi amma kuma ya ce in mai shi ya taho da baya ko bai gane ka ba kai ka ji shi to kai ka gane shi kai da ka ci kayan to kai kokari ka hada kaya ne ka kawo mai kamar kaga na ya kai na kacin ya kai in sadari ya taho ka hada kaya ne ka ba shi abin sai ya kai yawan gaza mana eh, in ya kai ruba daga ruba in dinari ake fara cigiya amma abu ko da ya hamsin yake in an gama shi ana ba shi biyu. amma ba a zuwa cigiya amma in ya kai ruba in dinari daga nan na aka fara cigiya in ya kai ruba in dinari daga nan ne ake fara cigiya Allah ya ce muke. Allah zafarta malan mutumin da ya taki alkur'ani mai girma da kuskure shin alga ta malam idan ya tuba tuba ce ta yi ai ba tuba zai yi ba don bai yi laihi ba istighfari dai zai yi ai wanda ya yi laihi ba da gangan ba istighfari kawai zai yi don ma wanda ya da gangan aka kama. wanda bai yi da gangan ba Allah ya ce rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhata'na saboda haka Allah bai kama wanda ya kuskure ba zai masa hukunci ba amma dai ya yi sigifari don ya yi nadama yi da kakkaɓe damuwar da a cikin zuciya ta amma ba ya da wani laihi a wajen shari'a Allah tun da ba da gangan ya yi ba wanda ya yi da kuskure kana aza ƙafarka sai ka gane inda ka aza ta ba aza ɗauke shi ke nan ka yi sigifari wanda an mai da gangan shi na wanda ka ce na aza ya kuma ɗauka ya aza ce na yi kuma ga shi an mai laifi kuma Allah zai masa hukunci da yadda ya dace da shi algahar ta malam me ya hukuncin mutumin da idan zai shiga gida ne ya rinka laɓewa yana sauraren abin da aka yi eh, ba a yin haka eh, a faɗa mai ba a yin haka ai don shi ne an ka ce in ka taho gidanka ka tsaya da bakin garka don gudun kakkaji abin da ba ka so ka yi sallama assalamu alaikum to kun ga in wani bai jiya ba wani na ji sai a ci to kun ji shi sai kowa ya kama baki haka ake yi ba a binciken gida kowa ka binciken mata ta gauro zai mutuwa gauro zai mutuwa da inda ya mace ta inda ya mace ta a bari binciken sirrinta don gudun binciken sirrinta muka karanta da kunan cewa in mutum ya yi tahiya ba a san zai dawowa ba sai ya dawo cikin dare to kai ya ta gida ya bari sai ya ta waye kun ba tun da saya ba da ba san da shi sai rana ta yi <laughs> sai da rana in ma akwai bako ciki a haita <laughs> sai tambayan mu ta ƙarshe da annabi ya faɗi wannan sai wani ya ƙi magana annabi sai ya fada gida ne da dare sai ya iske wani cikin daki kongaren nan ya kwana da bakin cikin da kila bai taba yi ba bai taba samun iri ne ba kuma in ba a tara ba gauro zai kwana don sake ta zai to mace ba a binciken sirrinta da irin waɗannan da ka tahiya ce za ni na abuwa eh. sai an yi bankwara ya tahi sai jibi sai kamin magariba sai gashi ya dawo wai don shiga ni ya eh akwai wani abu cikin ba a yin hakan ba a yin hakan bari binciken sirrinta kai dai ya mata wa'azi abinda ya bayyana gare ka ka rika shi abinda bai bayyana gare ka bari nan silili in dai mace ta in dai mace ta Allah ya gafarta mu sai tambayar mu ta ƙarshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman du'a'i fi sabilillahi akan matsaloli daban-daban Allah gafarta malam Allah gafarta malam mutum ne yana da kuɗin da yake son shi aure kuma an ba shi wurin da zai yin aure amma ya fara gina nashi babba amma mahaifiya ta ta ce sai in ya kammala nashi sannan zai yi aure shin wannan malam zai mata da'a ko zai yi aurensa eh zai mata da'a zuwa wani dan lokaci sai shi bi hanyoyi masu ke wajen wayar da kanta har ta gane abinda abinda a hadarin da yake ciki bai ce mata bai amma hanyoyi ya kabi kullum ya san abubuwan da ta kasu tun da dai hashi na da kudin gina hashi ya abin nan ya aza gina gida wanda yake gida ba a gina ce sai an sai shi fili kayan gina kuma tsada gare su to babu shakka shi na da wani abu to sai ya rika zuwa wajenta ya rika samun dan lokaci ya tai wajenta ya sa abin da ta kasu ya samu wani abu wanda ta kasu sai ya taimata da shi kuma ya daure shi mata yi magana da ita shirika jawo hankalinta zuwa ga abin da ya kasanta gane bayan ya gama kuma in ya tashi dan sa hannu aljihu kuma shi dan bata wani abu a tahi cikin farin ciki kuma ya koma samun wata rana ya dawo haka har ta fahimci ba cutar da ita ya kasan yayi ba ba ya so ya kuntata mata sai ta fahimci wannan sai ta ce ku je ka yi abin haka ake yi amma tun da ta rage ta gita ba a gita mata kai tsaye a ce ko ba ki soyi a kai ba a ce mata haka na uwa ta yi kanin haka amma kuma bai zannawa cikin walakancin shi ta zama cikin walakantar da kai ne kun bai yi wa sai dai wagga hanyar ita ya kabi kuma in tana da yannai shi rika ya rika dan kyautata musu su ma shi na dan yi musu bayani duk ya te gaishe su ya dan samu abin da ya ba su dan yi musu bayani to karshe yanayi mata yanayi musu wata rana an sun faru sai su yi tafaki a bashi shi a biyu to haka ake yi kun san mataki na kamar na bayyana muku matakin mutumin da ya bada ya ce har ta shaku da wani tacce shi ta kaso kun san shi ma na ce muku hanyar da ake bi kenan ba ka to ko ba so, wannan da na tsaye da shi aka yi ba ka cewa haka zannawa dai ka kai ka rika kyautata mata wadda wancan ya ka hira da ita har ya ji hankalinta kai ma hira da ɗaya ka ya cin ma a kai ka saki har wani ya shigo sai ka rika kyautata mata kana ɗan hira da ita kana jawo hankalin abinka kana yi mata abubuwa waɗanda ta kaso kuma kane mata alkawali da wani lokaci alkawali ya yi jawo hankali shi yasa kuwa gani 'yan siyasa na yi alkawali don su jawo mutane to ka rika kyauta kyautata mata kane mata alkawali ai ni danga da ki gani ai ni in dai yarinya ya ta tana min biyayya aini komi ta kaso ina mata bakin ba na kina sha'awa abu kaza ba ta ce wallahi ba baka ina sha'awa kaza aiki dai min biyayya kakka ambaci mijinta ki dai min biyayya duk abin da ce har aka yi ta ce baba wallahi ne duk abin da aka so shi ne kaso to ya kullo wata ta kawo ka sai ka kawo mata wannan da sai a yanke wannan matsala kai ko kai kai ka cika alkawari ka yi ƙoƙari kai ko ka cika alkawari kuma ka yi ta da abinka kakka bata sai an yi auren ba haka na gaya muku abin da ake yi ba dore ana ƙalla yarinya kai tsaye ko baki sosai an yi kuma a kai ta ta zanna yanzu in ka kai ta hakan halaka kanta ta kai shi kenan ko ta ɓace duk a rasa yadda ta yi ku dawo da kai da uwarta da abokanka da sun ka ce ka tilasta ta duk ku dawo ku koma ku fara cikin bakin ciki to yadda ake kenan to haka ne ita uwa ma haka na aka yi wata shi ma uba haka na aka yi duk wanda an ka ce shina da haƙƙi gare ka to in kana son kaga ya hau wata hanya kana son ka jawo shi ya dawo to hanya ka ka ɗauka kuma na tabbatar da ana nasara na tabbatar da yadda ana bi ana ɗan zanna ana tattaunawa na tabbatar da ana nasara don yanzu haka ban ga wanda ya bi hanyar ga ta shari'a bai nasara ba ga wayannan abubuwa ko ga uwa ce ko ga ɗaya ce ban wanda bai nasara wanda duk ji bai nasara ba girman kai gare shi ita ɗin mitan shi ɗin mitan ya yaro a ce in zanna in lallabai to kai ka an gama da kai don ka yaro ba ka lallaba ta yi to Allah ya taimake mu kuma Allah shi salati da sallama ga mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam